بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا وقوتنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعاذني الله وإياكم من النار ثم أما بعد إخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أن أتفاعل أبا عمر وكسر في جسد فعلا وأنا مصلاتي مجدد تاريخي ولم لم يولى الكراسي حديث وزع الله صلى الله عليه وسلم في الثابت الرجع لا الإمام النووي رحمه الله تعالى إذا متصابة أجواء قلت أمر صورة ثلاثة كريسي كنت جامعة قريب وكنت أكمل بالإسلام هنا الله مدرسة السلفية أمر السلام وجد باشا تجارة muna sauraron Allah madaukakin sarki ya azurta mu salati wajen sauraron ka kamar da kuke gani shi da wannan majalisi Sheikh Rabi hafizahullah ta'ala yau yana da uzuri zai gabatar da wannan karatu saboda haka yake zo ƙara yau kawai kuma ga shi da in sha Allah wa ta'ala kuna fatan karatuka da ake gabatarwa wani da ake saka masa akai da ke kusa gyara a goma wani da Allah gyara da shi ba a goma shi ba iyalansa da ahalansa wani da Allah ya an shi tashi da aljanna kuma haka ko insha Allah ana ya ce da ne karatu yau zai fara daga sabon babi babun kama a wai hali da zai ya uzuri babun kama a wai hali da zai ya uzuri babi da ke bayani a kan kan haccin mayar da abin kai shi ko mayar da turare ba tare da rubutu ba wannan babin imamun nawawi ya kamfasa shi ne a kan turare kawai an gane ko kyautar turare ba a mayarwa mutum zan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga nan al-imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya turo wannan imani ya yi babu wannan babu ne a cikin, idan mutum ne ba ta turare mai karshi ba za ka mayar masa ba za ka yi ba dole ka karba wato daga babu ma za ka fahimci addinin musulunci mai tsari ne na ban mamaki har ma turare ta an yi babu ba har ma turare ta an yi magana a cikin, me ne turare kuma ba kowa na sawa ba ba nesa ba ne ba nasarar annabu ba ne wanda kowa ke sawa amma addinin musulmi ko bene da kake wallahi sai ya bi ka daki daki ya bayyana ka turare za ka saka to akwai babu ka turare za ka bayar kyauta akwai babu ka turare za ka karɓar kyauta a gurin wani akwai babu ka domin turare abu ne mai tsarki ko shi kan wani da Allah subhanahu wa ta'ala sai yana karabu mai tsarki ko ba zai bani hadisi إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا لذي ألا ولو تنسلكي من قلبي بايا تظن بسيء من قلبي شو تعليك تفعل؟ يترى إلى الطيب وزعنا صلى الله عليه وسلم لو كان بعد من يوم مجد تعليما يأخذوا لي حديثي بالإنجلش إنجلش أصنقوني من اللي جدا حسن تراني حديث بارنا هو ترى ولي أدام هو نعم نبي كفارسا آه ولي حديث جمع سلم أكن تراني كول جمع سلم ما ينسى إشتيا إشتيا من الله صلى الله عليه وسلم يمكن أو نعم تراني نعم بارك الله فيك وإذا الله صلى الله عليه وسلم yana cewa cikin hadisi ingantacce قدم إليك من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عين في الصلاة شوفوا حديث الثلاثة في البخاري قدم إليك من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عين في الصلاة Allah madaukakin sarki ya sanya wasu abubuwa guda biyu cikin duniyar kuna wannan ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wata da shi ko dan ka sa da wani duniya ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kuma gurin shi sai yake cewa لو كانت الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة ما شرب الكافر منها شربة ما سقى الكافر منها شربة duniya da ba ko mai duk da aka rabar ba su lafiya amma da aka yi akwai abubuwa guda biyu an sanya mu san su da kaunar su a cikin duniyar na farko shi ne akwai shi ne turare idan turare ba turare ba ba na biyu shi ne mai annisa ba za a yi tsira kan mata sama ba ba a da to sai mai kaga wanda shi ke nuna maka cewa shi wanda Allah sallallahu alaihi sallam baya kunyar faɗin gaskiya baya kunyar faɗin gaskiya yanzu idan an tafi kowa a cikin kunnan kana son tunani zai shi a ah, yana dan bai aiki ta ce yawan zara sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai shi. amma idan zai ce ba da rami ta ci ta ba ta eh na ba suna ne kuma suna ba suna ka suna ne kuma ko ka ko ko haji wa zaka kira ni ba ina so yawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuka shi yana tsaya kuma yana tsaya صليت سوى وجعلت قرة عيني في الصلاة تلك القيم تكنا بعد أو تجاملا في القلب يا استفاد من الكلام يا استفاد من الكلام يا أصحاب القلب إلى أن لا تصبر أي كفر يا شباب من قال صلى الله عليه وسلم يأتي يفتح أفدي حتى تنجح أي كفر وعينه أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم za ka same shi yana ƙamshi ke har ma mata suke cewa suka riga da cewa manzala sallallahu alaihi ya zo ya wuce ta gaban gidan idan me idan ya zo ya wuce yara kanana suka shigo cikin gida sai ya saba kawo sai ya shaita ba da rahama da kauna to yaran nan wannan halin da aka saba samu nan da shi tana shigowa cikin gida wannan kauna ba gidan kashi ne ba sallallahu alaihi kai ba lokacin da yake raye ba har bayan mutuwarsa duk da dukkan da ba ki dakan shi ya rasu lokacin abu da shi baya ya tafi bayan gari ko ya dawo sai ya yi su tufafi daga masarsa sai ce mai sai ce mai sai mai ta sun صرت يا رسول الله حيا يا رسول الله كيف الحديث يمشي كذا لا يكون كذا الإمام النووي رحمه الله تعالى في <clears throat> muhimmanci عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرد فإنه خفيف المحمل يجيبوا الريح رواه مسلم فسأل صلى الله عليه وسلم يجي سوى عفوا حديث أن تقول إلى أبو هريرة رضي الله عنه وأنا يقول أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الذي قال النبي الذي أنا بعلم ومن وجد بعلم يقول إذا كان أنت جماعة da wa'anda suke zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da halayensa da sahabbansa ba fitowa za ka yi kai musu muwajaha a waɗannan sahabban su ne za ka yi bayanin farnar su kaga dan kowa ya san farnar manzon Allah sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam zai ci su ne kuma zai kamace su ballan kuma ya zaɓe saboda aka abu rawa a cikin sahabban zama Allah zama alaihi wasallam babu wanda ya kai shi riwayar hadisi a haddace babu wanda ya kai shi riwayar hadisi a haddace amma akwai wanda ya kai shi riwayar hadisi a rubuce akwai wanda ya sanya daga a na akwai bambanci riwayar hadisi a haddace da kuma riwayar hadisi a rubuce to a haddace ba wanda ya kai abu baya a rubuce ba wanda ya kai shi wanda ya sanya na da hannu Baya can kan ƙarshe a kafa da labarin da ta ta kuskure ta wani a ta kawo abdullahi ibn amr ibn as ya fi abu hurara hadisi a rubuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana rubutu hadisi ko yace la tahsibu anni wa man kasaba anni ghayra al-qur'ani falyajid kada ku kuma da gari wanda ya rubuta wani abu ba al-qur'ani ba ya tabi wanda a yanzu ne a farkon addinin musulunci saboda a dukkan sabu ba sa rubuta amma abu wani da amin da ma'afi yana rubuta har ma wata rana sabon ke fushi sun ne karar wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasu da mali wannan mutumin yana rubuta dukkan abin da kake bai ko kana cikin fushi ko kana cikin yarda yana rubuta kada ba ya iya rubuta mai kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira shi yake uktub fa wallahi la yakhruju min hadha illa al-haq Allahu akbar ko yana cikin fushi ko yana cikin yarda babu abin da yake fitowa daga wannan bakin sai gaskiya saboda haka abu da yake cewa kakan cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai ni yawan hadisi a haddace Fati Abdullahi ibn Amr ابن معاق فإنه كان يكتب ولا أكتب أبقى يبدأ يسيني هو حجيني يشهين أبو المساعة وعجبان أبو المساعة تلك أصنعني وليد الله سبحانه وتعالى آية نبي وانا شين أبو جراء يشيء أقول لها دي هو أثر أنا أجيب أن أمشى أبو أمشى يكي دورة شوية لأني يوم حجيني حسب يرى الشيء طيب وانك سوى حفظت وعائين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فقد بدرته في الناس وأما الآخر فلو بدرته لقطع هذا الملعون كنا حتى جذبه هنا في حديث المزرعة صلى الله عليه وسلم وهنا نوابت المتاج شنو هذا amma ɗan buhu yana tare da shi a guda bai nuna kowa ba yace domin hadisai ne wanda ba dukkan mutane da suke iya fahimta abin da yake hadisai ne wanda mutane za su zai iya haifar da tafiyu tsakanin mutane da rashin fahimta saboda haka sai ya rike har ibn salih da wasu yamin yake tari a wannan wurin cewa ya halarta ka koyi ilimi idan akwai fitina wani ilimin kasancewa maza cewa manzo Allah ne ba amma matukar ka san cewa idan kan maza wata ilimin zai haifar da fitina sai da shi an shi sa ba ku sallah cikin takalma ba ku sa ba ne da ku yi mana an sai gauna ba ko saboda haka sai ka bari dan ba ta kowa ne mai ta kana ba ta an gane قال يجب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah wannan kira da abinci Allah ba ta tabbata a gare shi yana cewa man urba alayhi rihanu duk mutumin da aka bujuro masa da kamshi raihan malaman larabci suna cewa raihan huwa kullu nafsin mashmumun tayyibur rih shi da duk wani dangan da yake yana da kamshi kuma ana jin daɗin kamshinsa ya ce masa raihan amma kuma babban malamin da ake ce masa alƙawar iya yana cewa abin da ake ce masa rehan shi ne turare kawai kowane irin turare ne samshi a duniya sunan sunansa rehan da dalilin cikin hadisi ko kuma riwaya sunan abin dawud inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man urida alaihi tibun fala yaruddu badalan min man urifa da aka fi juro masa da tsibin فإنه خفيف المحمل محمل بمحمل فإنه خفيف المحمل ومن لا يشد عليه يدعي صوت إنجليزي بين don mutumin da ya kyauta maka da shirayi ta kana iya biyo masu cikin ajihunka ko ba haka ne ba saboda haka a duk inda rin aka baka turare da ba ka mayar ba don me domin ɗaukar sa wani kaya bane wani yau bane wannan hadisi yana cikin sahih muslim kitabul alfa wal adab sai babu na gaba باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة فعليه الأدب وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب رواه البخاري ولم حديث أكثر karɓo أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم mai hidima gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu hidiman gidan nawa ne tambaya masu hidiman gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nawa ne wanda ya sani ko to shi kenan ba zai ga iya gabana wanda ya na akwai anas ibn malik akwai abdullahi ibn mas'ud da ba ta wafa amma akwai kai na akwai zaidu da zabi zaidu da zabi kai ne kai ne masara da Ha? akwai zaidu da harisa ba ta guda da kawo wani shi guda eh zaidu da ta? sannan kuma musaba project nawa kira biya sannan kuma suna da da yawa akwai abu musa ash'ari akwai hudayfa ibn yaman dukkan kuma sun yi wani gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kare dalili an kabo da Anas ibn Malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيبة في ورمر الزرق أنت أولاد الزيارة لأمنت أنا تتبط أمريش بايا إن كربان فلاني كل ما كنت أكبر إيه فلاني ذكر وجماعة وقاشي أنت إذا أكبر فلاني يقول لك إذا كنت يزو يباك فلاني وانا كمشن سأقولك كواني شيء أقولك sunan sa turare amma kai da yake baka kana jin wani irin wannan turare kai a gurin ka ba tunani ba ne ya za ka za ka karɓa ne kuma za ka karɓa ba haka ce ka bi a wajen abin da ba ka so kuma Allah yana cewa wala ta yamma mun khabisa ne ko tukuna wala tu bi da illa asbuhu fi za ka karɓa ka baya wannan shi ne fatawarka na wani na za ka bayar ke za ka yi bayani sai ka bayar ko ba ka ba wani ya ce za ka bayar wani ya ce za ka karɓa kuma duka malamai sun faɗa shaka abdullahi bin رحمه الله an tambaye shi sai yace dole da wanda ya zo da bayan sama ya sake nana sai shi ma ni fa wani yake bi ba na so yana da, zai cutar da ni dole da kafa dan manzo Allah ya ce akwai precaution ko da ba ka so ka karba dan ka wani lafiya ko ai ka dace da ba ko ka zuwa iyalinka ko yaranka ko wanda wanda kike so kike kauna waɗansu malaman kuma kamar abdurazak al'adifi shek abdurazak al'adifi shi kuma cewa yake yi ba za ka karɓa ba ba za ka karɓa ba don ne da yake a gurinka ba tunani ba ne ba tsibu ba ne abin da yake tsibu a gurinka shi ne ba za ka mayar ba amma abin da yake a wurin ka ba sai ba bane ko ka bayar da shi ma ba ne ba gane ko wannan hadisi imam al-bukhari ne fitar da shi cikin kitabul hiba wa fadluha hakan nan tirmidhi ya fitar da hadisi cikin kitabul hada sai ba da daga ba لإباب كراهة المدح في الوجه المزيب عليه مفسدة من إعجاب ونحن وجوابه لمن أمن ذلك لمن أمن ذلك في حقه شكمون بابا يدعى بيان كرهة كي نمس الأساس كرهة بحرمتي مبا كرهة كي نمس الأساس كرهة liman zifa alaihi mafsada ga mutumin da ake jiya ba tsoron wata barna min i'jabin na burgewa da yake ji a cikin sa wa nahwihi ko kuma makamancin haka wa jawazu liman umina zalika fi haqqi da kuma halalcin haka ga mutumin da aka amince masa a cikin haƙƙinsa wato wannan babu yana bayani akan cewa matukar mutum yana da ɗabi'a ta san yabo yabon sa na barke shi a duk lokacin da kai bai shi zai ji kamar kana hura mai ne kuma zai kara wani girman kai sosai ya ga cewa shi ya fi sauran mutane muhimmanci to irin wannan mutumin makaruni ne a yabin shi a kuka amma mutumin da ka tabbatar imani ya tafi a cikin zuciyarsa ilimi ya tabbata a cikin zuciyarsa saboda haka duk yadda aka yabe shi ya san cewa shi bai tseren ba saboda haka bai rutuwa da wannan mutum ya haranta a yabe shi ko da fuskar wannan shi ne ba حديث na farko a babin imam an cewa عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل متفق عليه وهذا حديث an karɓo daga موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وعليه سؤال ابو موسى الاشعري ها fara hulɗa abu musa al-ash'ari shi ne abdullahi ibn qaisin al-ash'ari wannan sahabi yana da cikin farko farkon waɗanda suka fasarin da suka ga addinin musulunci asalin da mutumin yaman ne ya je dai haka kiriri haka yawan ta ba su da yawa ya samu labarin da Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi tattaki da shi da sa a yaman suka je suka sami wanzar a sallar a maka suka kaje da su kafin su same shi mafi da allah a wasu sarki ya nuna wanzar allah sallar sama layi cewar ga waɗannan mutane suna lokacin ba talabijin ba waya ba komai ko amma manzo Allah sallallahu alaihi sai ya sanar da sahabbai cewa gobe goben nan ya kudu mu alaikum qaumun يقول أرق أرق الناس أرق الإسلام منهم يقول به مذبوا بنا وأنتم تعالي الله تقول لك يا من سلوك تعليم تصور الحقي وأنتم تعالي الصنفي وأنتم في توجه الزوج يا أبي قبضني تبيد تصور الحقي وأشهد أن سيدا أبو موسى الأشعري يشير متعلم سلام هو سيدي عمر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم tare da sauran sahabbai da wannan malaman tarihi suka ce hum awwal man tafaha fi da su da farkon mutane suka fara shan hannu a musulunci Sun gane ko A رضي الله تعالى عنه wasu abu musa ashari yana da manafin da yawa yana daga cikin wanda suke rubuta wa'ayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam جلاله ثم ان يقول للمسلمين يا من ذاك وجد ترك القران بكلمه على بطل ظرف الاطفال يا اخو الرئيس الصحيح وقال انت والله لقد كنت مزمارا من مزامير ال إيه، داود يجي سوى سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل وتلانا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ya ji wani mutum na yaban wani mutum ya ji wani mutum na yaban wani mutum shi wanda mutumin mai yabo sunansa na hijar mutumin nan da yake yabo a nan gudan karnera dulan ba a bace shi ba ko sunansa misjar shi ma wanda ake yabo ne ala rajuli wanda ake yabo سننس عبد الله دل زادين عبد الله دل زادين سننس أنجالي بوك وطعمل يبارو وطلالة وضع الله صلى الله عليه وسلم بياش يعني كل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأنت تكتب مثلا تكتب مثلا تكتب عبد الله بن جنة جانين shi abubakar yana tsaye yana sallah cikin kamala cikin kyawun yanayi da banzara sallah sallah ne kashe shi ya dan barke sha. sai tambaye ne da yake wane da wannan idan kai da bai haka ne kai da aka tambaye ka wane da wannan man hana kuma ka san sunan shi abdullahi zunna da ne to bai haka ne hada sai ka nan shi wannan mutumin na idan bai tsaya nan ba yake ai wannan abdullahi a cikin garin madina nan ba ki da ba wani yake sallah yau mutum ne mai alasai ne kaza da kaza da kaza kuma mutum bai tsaya yana ji kuma yana to na yaban da ya yi a gabansa manzara sallallahu alaihi a lokacin yana jin sa wuri ne fil mitha kuma yana ma mubalaga wato yana wuce gona da irin wajen yaban sa fa qala sai manzara sallallahu alaihi wasallam yace ahlaktum lalle kun halakar aw qata'atum bahra rajul shakku min Allah ko kuma ya ce qata'tum bahra rajul lalle sun yanka mun tsari baya wannan saukar ta ɗauki ta takobi ne ya raba shi biyu ta kashe shi mai sa manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗi wannan domin ya ban mutum ba hana aka yi ba za ka iya ban mutum musamman ba idan a bayan ka ne baya nan sai ya shi domin tabbatar da wata manufa ko kuma ka kudatar da mutane irin ɗabi'unsa wani babu ne amma kwashin ka yabe shi a fuskarsa kuma ka yi mubalaga wajen wannan yabo din har wannan mutum ya shiga cikin wani ko irin hali to wannan ɗan addinin musulunci ya karanta domin kai mai yabo za ka fada cikin laifi shi wanda kake yabo ba zai fada cikin laifi wanda ka Allah ba menene laifin da za ka fada a wajen kirkin ya manafin nasa ai mutum ne mai kaza mutum ne mai kaza kai da damuwar ka yarda da shi ka burge shi ka sa shi farin ciki to za ka yi karya kuma sai ya haramu shi kuma wanda kike yabansa a lokacin da kike yabansa sannan kana gora mai kai gashin cikinsa na tashi a sai ni ma ba karamin mutum ba a sai ni ma babba ne har ma ka fara ganin ya fara fifita kansa a kan sauran mutane yana girman kai saboda haka ba a san mutum ya tsananta ya ku ba su idan zai yi ɗan uwansa wannan hadisi imamu bukari ya fitar da shi cikin babun ma yukrahu da at-tamarru qara hadisi ko yace wa ikra'u al-mubalaghatu fil madh abinda ake nufi da al-iqra' lokacin da wa yuqrihi abin da ake nufi da ikra shine al-mubaraka bil madhi shine fadan sawa wajen yau قال حديث كان كله وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله درارا إن كان أحدكم مالحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحد ولا يزكى على الله أحد متفق عليه وانا hadisi أنكر قولة أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر وأكملين سنة أبو بكر سلطة مصيع ابن الحارث أبو بكر داء مصيع ابن الحارث وأنا كان الإسلام صحف الله صلى الله عليه وسلم شيء ماذا الإسلام صرف ضربا وإذا استخدع دين المسلمين أكل بكع نصيح ابن الحارب wanda ake masa kuniya da abubakar ya kasance bawa ne a cikin banu tasirin afwal amma kuma kafin abu da ya samu labarin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gudu ya bar da ya bar mai gidansa sai da kuma kai yin wa Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya sanar da shi cewa shi bawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin karamcinsa ya aika da kuɗi dirhami mai yawa har zuwa garin garin fa'i ga banu tafi ya ɗan tashi a lokacin da ɗan tashi sai nufai ibn al ya danganta kansa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kada ba kada ba tare kiransa nufai ibn al بل أشيء عتيق رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم باوى نقويا لما تبع الله صلى الله عليه وسلم يقال يعني ذلك الشيء يجد أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء هو آه، أما شيء وجمع سنة أو جمع صلى الله عليه وسلم ولم يكن يكرم وتم هذه الشيء وتم هذه الشيء saboda kwanan mutum da aka ambata wajen mazan Allah عبد الله ذل ثاني yake fa asna alai da rajul khaira sai wani mutum ya ambace shi da alkhairi ya yabe shi da alkhairi wanda mutum ke rana mihdan fa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake wai ya kai zanka

يقوله مرارا من زعل صلى الله yana وسلم أنا مين يحلونا مكانا ولحق طاعة عرف صاحبك sai ci gaba da cewa in kana ahadukum balihan ba mahalata lalle idan ya kasance da ranku dole sai ya yi dan uwansa babu makawa bal ya kursi ya ce inda anan ne ake koya maka ladabin yau ladabin yau kenan me zaka ce ka ce akshi ah, mu kaza wa kaza ina da tafa wani mai tsoron Allah ne ina da tafa wani mai gaskiya ne ina da tafa wani mai rikin amana ne an gane ko ina da zaton wani mai tawakkuli sai ka ce ina da zato don me dan sai wannan mutumin hakikalin wannan mutumin ba ka saka shi tsoron Allah abin da wanda yake shiga zuciya ko sai kita ai ku tuba nan da tsoron Allah shin shaqaqta qalbahu wa ra'aita taqwa fi qalbi kace wani mutumin kirki ne ya kai ka gane cewa mutumin kirki ne ka ga ba zama da shi har ka gane abin da ke cikin zuciyarka ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala baya son ka yaba masa sa da shugobi da alkhairi fiye da kima musamman ma idan ba ka san da mutum amma akwai ɗabi'u na gari na zahiri wanda mutum zai iya gano su ba na baɗi ba kamar misali mai yawan sallah ya zo da ce wani mai yawan sallah ne da gajeri wannan babu ne wani mai yawan azumi wannan babu ne an gane ko saboda ayyuka ba ke da in ba su kasance na zahiri ko su kasance na baɗi na zahiri wani da zai Allah na sani sannan sauran mutane na sani na baɗi ne wa yake zai Allah saboda haka sai ka ce a ah, ku kaza wa kaza ina sun wane ba Ina da zai na gari mutumin kirki ne kaza da kaza da kaza in yawa a nan kaza da shi har ya kasance yana ganin cewa mutumin nan haka yi wa hasibuhu ba. amma mai haƙiƙanin misalarsa mai tafiyarsa ya ce wa da mutumin girki ne wa da mutumin banza da shirawa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala لأنه يعلم السروى وأخفى يعلم الحقائق ويعلم الضوابط ولا ولا يزكى على الله أحد وباء ذلك هو وأمر والذي الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى كان ذلك في له والذي الله سبحانه وتعالى shi ya fi sanin wanda yake jin tsoron ولا حديث متفقون عليه الإمام قد يقتبس كتاب الشهادات مسلم يقتبس كتاب الزهد والمرحلة حديث نجمة وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعمل الاقتدام فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه قطباء فقال له عثمان ما شأنك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاكسوا في وجوههم التراب رواه مسلم شوفوا وانا حديثي عن الى حماد شوفوا الحادث an karɓo daga hammam ibn al-hari hammam ibn al-hari sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shi ubangi da Allah sallallahu alaihi wa sallam bai wani yawan ibada da gajeri idan ya sa bai gafiya domin ya kasance yana da Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya Allah addu'ar ta kenan kullum ya Allah ina roƙonka ka ba ni lafiya da karancin bacci Allahumma shfini min an-nawmi binyati ya Allah ka ba lafiya jikina da karancin bacci wa zuqni sahran bi ta'ati sannan kuma ka azurta ni wa rashin bacci domin bota da ita saboda haka sun ya share kusan kashin biyun dare kawai yana tsaye na amma ibn al-hajj sunan sa amma yana da cikin mafi soyuwar sunan da Allah sunan mahaifinsa al-hajj yana da cikin mafi soyuwar suna da Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai bani hadisi to sai ya yi ko أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن أحب الأسماء إلى الله حديث لا تكفى البخاري أحب الأسماء إلى الله بل يسرون سورة لعلا شيني عبد الله وعبد الرحمن والحارث والهمام سبحان الله يقرأ ما تجيبه حديث هنا لك موسى أحمد عيد الأيام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث والهمام بل يسرون سورة لعلا سورة لعلا اسمه عبد الله لعبد الرحمن هو الحالي لألهم معه أن يقال إذا بيش عن المقداد يا كرقو حديث بقى عن المبداء هنا المبداء ابن الأسود المقداد ابن الأسود رضي الله عنه أن قال إذا بيش أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه cewa an taba samun wani mutumin da ya sanya kawai yana ta yabon Usman na ba lokacin da yake khalifa yadda mutane suke yaban sarakuna ka zo ka sa albarka a da bai taba yi ba kace shi yayi sai kai kai ne wani kai ne wani nan wani kai ne kai kalla, kai ne kai kalla, kai ne kai kalla, kai ta gida digewa to Usman na Affan shi ne khalifa sai wannan mutumin ya zo sai a gaban da yana ta bauta me yake nema dan a ba shi wuya a lokacin da yake wannan yabo akwai akwai al-katada ibn aswad tare da shi fa adida al-katada wa jasa ala rabbatay sai katada ya turo kawai sai duk kusa a kan mulka guda biyu a gaba wannan mutum me yasa domin shi ne da yake mutum ki dogo da karfa kuma baki baki haka yadda da muka ga mutane an gane ko yana da karfi su kuma dogo ne sosai mai jiki sai ya tuhu gaba wannan mutum da yake da jini da ke yin rufusa a sa dan yayi daidai da shi da kyau da shi فجعل يأكل بوجهه الحصباء kawai sai ke ɗiban tsakuwa da ainihin kasa yana watsa wa wadda mutum a fuskarsa a gaban wa a gaban khalifa Usman bin Affan radiyallahu anhu fa qala lahu Usman sai da Usman ya ce shi shi wa kenan al-adada sai duk da shi ma sha da me yasa me faru da kai me yasa kake watsa mai wannan kasa fuska qala sai shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala domin manzon Allah wanda kira da aminci Allah ka tabbata gare shi ya ce إذا رأيتم الفتاحين فاكتوا في وجوههم التراب أدوك إذا تكبروا أحد ما masu yawan يبقى mutane irin wannan فاكتوا في وجوههم الدعاء وأصحاب الصفا saboda haka shi wannan sahabi al-miqdad bin aswad yana tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a aikace ko ba haka ne ba ba ba alaikum munkara bai bai aikace sai kuma sai ka je sai daga wani mutum da ya bar sarkin sarkin kan ko na yana ta yabo sa za a ki dan zaki ko ne ne kanka ka za ka ba kanka ya za ka ne sai ka tabbatar maka da suna ko ka tabbatar maka da suna ko duk wanda yake yin gama an gane saboda haka malamai suke cewa a nan. cikin wannan hadisi na farko shi al-gadada ibn aswad yana aikata wannan sunna din a gaban wa a gaban Usman da Affan wanda yake ahadul khulafa ar-rashidin ko ba ta jiwa Wannan kuwa shi kuma Usman da Affan ne masa ikari iyaka abin da yake masa ban sha ban bai sa kike aikata wannan sai ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a waka muka kafa a kanka da ƙarfin karatun bakin usman na ba dan me da ya san hadisi manzon Allah ne kuma ba zai masa kai sannan na biyu wannan mutumin da yake tabbatar da wannan sunna yana da ahliya da karfa ne hmm. saboda haka ba wanda ya zai kawo amma kana da tsamuran da gini da sai ka je wurin wani kana abin da duk abin da aka yi har ya fi jawo wallahu a'lam wannan hadisi yana cikin sahih muslim لأن صحيح مسلم كتاب الزهد والرسائل سيتي فهذه الأحاديث بالله dukkan irin waɗannan hadisi da suke zuwa a kan hani a kan mutum ya yi wani ya ce wa za a fi libahati a hadisu kasiratu sahiha nan kuma an sami wasu hadisai masu yawa da suke nuna cewa aka yi halittu ka yabi dan wanka ko da abin son akwai hadisai da dama wanda zai kawo wasu daga cikin su abin da yake so ka fahimta akwai hadisai da dama da suke hali a kan ka yabi dan wanka a hankarsa a ɗan gefen kuma akwai hadisai da dama da suke tabbatar maka da harancin ka yabi dan wanka a hankarsa idan za ka nemi wannan hadisai sun yi mai sun yi karo saboda haka ya za ka yi ka fita da ke wannan karo an gane ko to sai fara na ulama malamai sun ce wa tariqul jam'i bayna al ahadith wannan yana cikin kitabun ko yake wa tariqul jam'i bayna wato hanyar haɗawa da hanyar tabbatar da wannan hadisai bangarori daban-daban guda biyu an yi kala a ce in mabdu ومعرفة تامة بحيث لا يكتسب ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه فليس بحرام ولا مكروه إذا هل من ثبت الشيء ومن أكيد مثل كمل لي إيمان الحياة تاعك mutum ne mai yakini a cikin zuciyarsa mutum ne mai sanidiyar kansa mutum ne wanda yake ilimin mutum ne wanda bai fitinuwa kuma bai rubutuwa da irin wannan ya kudar mutum ne wanda ransa bai wasa da hankalinsa ba idan har sun tabbatar da wannan ba haramun ba ne mai zan na mutum a ba. kenan dukkan hadisai da suka zo ka tabbatar cewa ya halarta a yi zan na mutum min halar ba ta da fuskar yake wa idan sai fa'alin da shawar min hadin amma idan ana tsoron masa wani abu daga cikin wannan abubuwa cewa zai iya mutuwa zai iya girman kai zai iya jiji da kai bai da bai da ya fasa nafs bai da tarbiyya kai bai da ilimin cikakke bai da imani da karfi bai da yaƙini yake kuli hamar hukuki wasu ne kara kan shirina a nan sai a karhanta sa a fuskarsa wato karhanci mai tsananin su yake wa ala hada tafsir تلزم تلزم الأحاديث المختلفة في ذلك yake akan wannan bayyana cewa da dukkan hadisan da suka zo suka yi karo a zahiri dillan ake dora su kuma ake bayyana su ya ce wani ma da a cikin ba hadisi daga cikin hadisan da suka zo suka nuna halalcin kai da dan wanka a fuskar sa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da abokan da su fi khalifa sa da farko arju an takuna min ila fatan kai kana wannan ya yahudi wannan hadisi ne cikin sahih muslim fadail sahaba arju an takuna min ina fatan sai abubakar kana ɗaya daga cikin su aha a ina da manzo Allah ya karɓa da jazakallahu khairan من فمن كان من أهل الصلاة دخل من بعد الصلاة ومن كان من أهل القيام دخل من بعد الرجال لكي بيوم صلى لذلك شكاته بعد الصلاة فوق لكي بيوم أمني لذلك شكاته كفر الجنة تكفر الريحة والظرف الله تعالى يبين بيوم أمني لذلك شكاته كفر الجنة ko kuma aljanna guda na guda tabbas mun tabbata guda tabbas ne wa zai jira ba eh ko kuma aljanna guda tabbas wa zai kafu durai na babu raihan babu raihan babu fasadi ne masu yawan azumi babu sala babu sala babu masu yawan sallah nawa kenan biyu babu sadaka babu sadaka masu yawan bayar da sadaka da barka na uku ka kawo ba zai kara wata da ha a yi da sadaka da إنما الصدقات babu gaskiya babu babu babu jihad akwai babu jihad babu jihad na hudu kenan babu babu babu babu babu jihad na hudu kenan ko eh? aha ha babu babu babu ko samu hudu jama'a kurmu hada ake da bari da kurmu da na ya wanda biyu da ke ba babu akwai babu tsawa akwai babu tsawa na biyar ke da ko babin tuba akwai babu razi babin yardattu babu razi wanda Allah yarda da su nawa kira أقول باب الكاظمين الغيظة والعافين عن الناس ما تقول يقول جزء سيارة كابلة يقول أفين باب الكاظمين نوع كيران أفين باب الأيمن باب الأيمن إذا أردنا الحديث ليس كصير البخاري حديث كما درس الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر يا ما غلظت علي الامم يوم القيامه ta yake cewa an nuna masa al'ummomin gobe ba wani annabi da ba da rasu da wani mutum biyu aka zo aka nuna mun mutane masu yawa har zuwa inda yake cewa a cikin al'ummar manzara sallallahu alaihi wasallam kun da alfa da kullu jannata da ghairi hisab to nan da alfa za su shiga za su shiga aljanna ne min babin aiman aw sai baya an gane ko kuma da hadisin wanda Allah ba alaihi wasallam yake arju an takuna hom. lokacin da yake ba man kana min ahli salati dakhala min babi salati man kana min babi salati dakhala min babi ar-riha sai abaka da sadiq ya tabbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa hal min ahadin yadkhulu min hadhihi al-abwab kulliha shi za iya samun mutum daya wanda zai shiga aljanna ta dukkan kofofin aljanna guda tabbas da muka ambata wannan tambayar manzo a wannan tambaya Abu Bakar da Siddiq radiyallahu anhu yayi ta yana cikin sahabbai kuma a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce da wa arju an takuna min kuma ina fatan sai Abu Bakar kada wannan yabo da kowa yabo ba a cikin mutane ko ba a cikin mutane ba idan ya halarta ka yabi mutum a cikin mutane amma abubakar da siddiq radiyallahu anhu yana da yaqini yana da riyadu da nafsi yana da kimanin kamil yana da ma'arifa tamma kuma haka ba shi yasa sa a fuskar sa ba damuwa bane muna fata an gane أي min الذين أي من الذين يدعون من جميع أبواب ana لدخولها kasance daga cikin كابتن za a kira su أكيرا فسر kokokin aljanna ba kira وفي الحديث الآخر أو الحديث كما لست منهم كي باقى السوس شو وانا حديثي ولي حديثي ليه السوس سيد مسلم كتاب النفاق شو هو مناسبة الحديث ما زال الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله إلى من زرى ثوبه خيلا gobe kiyama duk mutumin da yake jan rigarsa ko wandonsa ko farjallarsa a ƙasa bai ɗagawa bai yi su sa wannan mutum Allah ba zai kalle shi da irin rahama gobe kiyama ta abubakar ya da shi رسول الله ya أحد inda an يسترخي إلا أن أتعاهده يا رسول الله kuma ɗaya ɓangaren ki za a sanya ba na ko kuma kwarjin lena yana jin haka don me don ban iya ban iya daure shi ne to ban iya da zan daure shi ne saboda haka sai ya fado amma ni ba ina yin ina rike ba ina daga don lokacin da ya fado yana shafan kafa sai ya daga sai man gaba sallallahu alaihi wasallam lasta min hum ke ba ta shi ma'ana lasta min alladhina yajuruna izarahum khuyala ke ba kai dan girman kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maka shaida cewa shi abokar bai da girman kai haka ne ko وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه فانظر صلى الله عليه وسلم يا سيدنا عمر أنك قال ده بريجي ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجا يا كي عمر الشيطان زي فيها كذلك كاكو وتحجى كلابي لكن فيها تجع فيها تجع حجر معناه da kai da لكن الشيطان kwa gabo a kan hanya daya dole ya الله hanya dabbe dan haskarkin haskin imanin sun suka haɗu da shaidan shaidan da zai kuma wannan shaida ce manzala sallallahu alaihi yawa sahabbai Umar bin Khattab kuma a cikin jama'a amma bai zama da amma dan ne dan imanin Umar duke an gane ko wal ahadith bil ibahati kabiratun kuma hadisi da suka zo a gurin halarta irin wannan ya ko da كما mutum matukar babu في a cikin وقد ذكرت جملة من أطرافها في كتاب الأفكار في اللي ما أنبتها وأن جملة تكون في كتاب الأفكار ولا الكتاب مرة عن الله وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا ما نقول لك ما لا شيء موجود ما لا هذا تشكل كلمة لا شيء عن ما لم يسرعين ولا ميتا ne ne hukuncin haka don kuma na biyu yana so a gaya mai sunan sahabi manzon sallallahu alaihi wa sallam da sakon manzon Allah guda uku a cikin su yawan ne ne ya ce mai inda akwai annabi a bayan shi da shi ne zama annabi farko ta ce da tambaya na cewa zai mai turare ne mai tallako sai mai tsaya ba a yi ala ba lafiya wanda ba babu wata matsala ai ba duk da ka tsaya ba wanda aka ce ba za ka bayar ba shi na wanda aka ba ka kyauta wanda aka ce ka zo ka tsaya kuma ba ka da kudin tsaya a ga sai ka yi tafiya ka shi ma ya tafiya sa صلاه الله عليه وسلم حديث من كانت سيئة سوى البيعان بالخيار يتفرقا فإذا تفرقا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وتميزين من سير الرسول عليه الصلاه والسلام كم صلوا إذا كنا مشكلة فضل بسبب هذا كان هذا ثلاثة بس كم صلوا gane za kuma da yawa kan da ne ba ka turare ka saya ka zaɓi ba za ka saya ba su kawai sai sai a zo da ka ba sannan da bin kamar yana cewa wani wani sahabi ne a cikin sahabban a cikin guda hudu ko da kuma sahabba shi duk sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ina wani annabi a bana kai da za ka zo annabi haka ne eh, mai أقول لك يا أبناء جواد الأمر شيء حديث من رأى الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري عندما رأى الله صلى الله عليه وسلم شيء علي بن أبي طالب أنت مني بمنزلة هارون من موسى ولكن لا نبي بعدي في علي بن أبو لنا كما نجد النبي هارون لدى النبي موسى معناه يد النبي هارون يجب تبقى annabi musa alaihi salam wajen kisa da da'awarsa kai ma haka kake da dangare amma bambanci wannan misali da wancan misali da ka biya baya ne ba ku da annabi baya domin shi annabi musa annabi annabi haruna ba annabi ko to kai kana matsayin annabi haruna da gari kai a na da amma kai ba ba annabi ba ba ta an gani kuma wannan hadisin baya nuna cewa dan da akwai wani annabi a baya na ke da za ka zo sa kai wannan hadisin baya nuna kuma har sai ba ne hadisi da yake nuna cewa akwai wani annabi baya na aliyu da alifa da zai zo sa kai babu wannan hadisi suna ba ka gani abin da ya kusa da wannan shine hadisin da kawo wallahu ta'ala a'lam yana cewa ne ga wani sai gabatar da ko wani wanda kamar yake tushen gabatar da menene matsayin gabatar da mutum kasa idan za a yi presentation ko mutum zai gabatar da muhazara za a zo a ce wani ya yi karatu a wurin kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya faɗi mazaƙin gasa kafin ya gabatar da muhazara ko lidarci menene matsayin wannan a shi? matukar za a ba da bayanin abin da kai ne ba a ƙara ba ai abin da ba a so shi ne a jabara filmatari a tawata riwa da ta zo ta nuna almaddahun ba alladina yaddahun ba almaddahun ai almubalaga filmatari matukar za ka zo ka fari gaskiya ne babu karya cewa wani ya yi sama ya kuma ya yi da ya yi sakandare kuma ya yi da ya yi jami'a kuma ya yi da yana da darasi kaza a sunaci kuma ya yi da na yi wannan babu karya kuma babu wani zuke to wannan babu ne wannan kamar kana baya da ainihin bayo kana da ke ko profile na ainihin wannan mutum a san wane ne shi kafin gabatar da a wanda zai kuma amma mun sa'a da ha'a shin akwai laifi ko ya halatta da misali ya tanka wanda shi ba tare da nuna girman ko na ko wanda shi ya idan mutum wanda shi ya kasa ko yana takawa amma shi a karan kansa ya tabbatar cewa shi bai da girman kai akwai ne na farko dai wannan shaida da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an da nan ne wannan shaida shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shaida akan abin da babu wanda yake sai Allah abubakar yana da girman kai abubakar bai da girman kai wa zai ya sanar wannan saboda haka manzo Allah ya shirya idan Allah ne ya sanar da shi